Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau safiya talata bakwai ga watan mayan shekarar tara suna na sarfili Hashin Gumel tare da alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga karan labarai. to sarfili China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa nan Amurka cikin wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaba Trump ya yi na kara kuɗin haraji. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake komawa kan binciken nan da ya shafi matakan da gwamnatin Trump ta dauka bayan guguwar Mariya. Kana gobe Laraba al'ummar Afirka ta kudu za su kaɗa kuri'a zaben da ka iya zama babban kalubala ga jam'iyyar ANC mai mulki. to labaran kenan aka ji cikin shirin za a cewa majalisar dokoki ta jihar kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar lamarin da wasu kanawa ke ganin Ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani ci gaba ko don ƙara martabar Kano. Sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ta zai kawo mana sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan Ramadan amma duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala bayan da ya korafin cewa tsarin na ɗaukar dogon lokaci. bayanin na trump da ya yi ranar lahadi a shafinsa na twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin asiya da waɗansu na amurka faduwa tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawa amurka da china dangane da harkokin kasuwancin duk da faduwar da hannayen jarin suka yi kora kafofin watsa labaran ƙasar china ba su ce komi dangane da abin da trump ya faɗa a shafinsa na twitter ba duk safiyar lahadin sai dai bayan sa'o'i kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasashen ƙetare na china geng shuang ya shaida manema labarai cewa china tana kokarin samun karin bayanai akan kalaman na trump dangane da harajin sai dai jaddada cewa har yanzu tawagar beijing tana shirin tafiya amurka cikin makon nan domin tattaunawa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ce za su sake komawa bincike kan matakin da gwamnatin trump ta ɗauka bayan guguwar maria a watan satumba shekara ta 2017 wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin virgin island da kuma puerto rico su kashe kimanin mutane dubu uku a puerto rico ta kuma yi barnar gaske har yanzu waɗansu sassan yankin na amurka ba su da mahimman ababen jin daɗin rayuwa da suka hada da ruwan famfo da kuma wutar lantarki kwamitin sa ido kan ayyukan gwamnati da ɗan jam'iyyar democrat elijah cummings ke jagoranta ya aika wa fadar white house da wasiƙa jiya litinin da ma'aikatar lafiya da kuma hukumar agajin gaggawa yana buƙatar bayanan matakan da gwamnati ta ɗauka bayan aukuwar wannan guguwa masu kushewa lamura sun ce matakan da shugaba donald trump ya ɗauka bayan guguwar ba su dace ba da kuma cewa da ya yi gwamnatin puerto rico ba ta da godiya ya bayyana a wani saƙon twitter da ya ɗora shafinsa cewa majalisa ta ba puerto rico dala miliyan 91 na tallafi ya ce 'yan jam'iyyar democrat suna barazanar kin amincewa da kudurin da zai ba da izinin taimakawa jihohin tsakiyar yammacin ƙasar da suka fuskanci ambaliyar ruwa har sai an ƙara ba puerto rico wani tallafin kuɗi sai dai waɗansu jami'an gwamnatin sun ce an ba puerto rico tallafin dala miliyan 41 ne kawai kuma daga ciki dala miliyan 11 ne kawai aka kashe. Gobe Laraba al'ummar Afirka ta kudu za su kada kuri'a a zaben da ka iya zama kalubala mafi girma da jam'iyyar ANC mai mulki ta fuskanta. Yayin da jam'iyyar da abokan hamayyata suke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da har yanzu ba su yanke shawara kan jam'iyyar da za su zaɓa ba. jam'iyyar anc da democratic alliance da kuma sabon tashe jam'iyya mai hankoron farfado da tattalin arziki economic freedom fighters sun ce sun yi gwangamin yakin neman zaɓensu na ƙarshe a johannesburg babban birnin kasuwancin ƙasar jami'ar anc tana kan gaba da sauran jam'iyyu 48 da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar da ke mulkin ƙasar tun shekarar 1994 tana fuskantar suka kan batun cin hanci da rashawa shugaban jam'iyyar kuma shugaban ƙasa afirka ta kudu cyril ramaphosa ya amince da haka a jawabinsa ranar asabar We admit that we have made mistakes and we put ourselves ya ce mun amince da cewa mun tafka kurakurai mun kuma zo gaban al'umma muka nuna kasawarmu muka yarda da kasawar sai dai waɗansu ba su yi komi ba shine ya sa ba su yi kuskure ba bisa ga cewar hukumar zaɓe an afirka ta kudu miliyan 26,700 ne suka yi rajistar kaɗa kuri'a a zaben da za a gudanar gobe laraba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da tukwaransa na kasar Rasha Sergei Lavrov jiya Litinin yayin da ake samun sabani tsakanin kasashen kan rikicin Venezuela. a daidai lokacin da manyan jami'an diflomasiyan ke jaddada cewa ba sa son ɗaukar matakan soja daga wata ƙasa a venezuela bayan tattaunawar tasu a gefen taron majalisar ƙasashen yankin tekun arctic a finland da amurka da kuma rasha suke matsayin membobi an tambaye pompeo bambancin da ke tsakanin ƙasashen dangane da batun venezuela sai ya ce ba na so in cika baki sai dai kawai na bayyana ƙarar cewa venezuela tana buƙatar mulkin demokuraɗiyya kuma ba ta buƙatar wata ƙasar waje ta mata katsalandan ko kuma ɗaukar matakan soja daga wata ƙasa ko ta wani hali saboda haka muna son ƙasar cuba ta fice iraniyawa su fice sojojin rasa su fice ya ce za su sake tattaunawa da lavrov domin neman mafita dangane da wannan batu. daga ƙarshe shekara guda bayan ƙaddamar da wani shirin tallafawa ƙananan yara da taken be best uwar gidan shugaban ƙasa amurka melania trump za ta yi jawabi yau talata a haraba fada white house inda ta ƙaddamar da shirin da nufin ƙara fifita shi bikin zai hada da gabatar da jawabai da mutane uku za su yi kowane ɗaya kuma zai gabatar da mukala ne kan ɗaya daga cikin sassa uku da shirin nata ya kunsa da suka hada da kula da lafiyar ƙananan yara da yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa da kuma yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi kawo yanzu dai ba a fitar da sunayen waɗanda za su gabatar da mukala ba uwar gidan shugaban ƙasar ta ziyarci asibitai da makarantu a duk faɗin amurka tana tallata shirin da kuma gurorinsa cikin shekara guda da ta shige. To labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. To madalla a zamanta na jiya litinin majalisar dokoki ta jihar Kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ta kwashe watanni tana aikin gudanar da sauye-sauye a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar sarautar kano mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto wata kungiyar lauyoyi mai lakabin west african institute for legal aid ita ce ta gabatar da bukatar neman kirkiro da sabbin masarautun a jihar kano a cikin wata wasiƙa da kungiyar ta rubuta wa shugaban majalisar dokokin ta kano ta hannun ofishin kamfanin aikin lauya na Malam Ibrahim Salisu Chambers ta fayyace yawan jama'a da faɗin ƙasa a matsayin wasu daga cikin manyan mahimman dalilai na samar da ƙarin masarautu a jihar Kano. Honorable Baffa babba ɗan agundi da ke zaman shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokokin ta Kano ya yi ƙarin haske game da wannan batu. Majalisa ta kira wannan doka dama tun a baya ta yi umarnin a duba ta yadda za a yi mata gyara ta daidai da zamani. Ita kanta masarautar Kano an zauna da ita da hakimai sun ba da gudunmoyin sojan gyaran wannan doka ta masarautar kano to kuma abu zo kan gaba wasu suna da kiraye-kiraye al'ummar waɗannan yankuna da kuma wasu masu kishin jihar kano da cewa a ƙara masarautu saboda an kai duba da girman jihar kano ya kamata a ce ana da waɗannan gundumomi na sarakuna da ake da su a baya to sai dai malam ibrahim ado kurawa marubuci kan lamuran sarautar kano kuma guda cikin makusanta ga mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu na cewa ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani ci gaba ko don ƙara martabar kano dalili abubuwa nawa aka yi majalisa ba ta yi ba a cikin ɗan lokaci kaɗan amma wani ana zuwa aka ce har a je a yi abu a kawo shi washe gari kuma ta ina a ƙara masarautu zai taimaka wa al'ummar jihar kano babu ta inda wannan abin zai taimaka al'ummar jihar kano matsaloli nawa ne suke damun mutanen jihar kano da majalisa ba ta yi su ba sai wannan kawai abu ya zo gangara saboda suna da wata manufa a ɓoye ni na tabbata mai girma gwamna ba zai saurari wannan ba a matsayin sanadar dattijo tijo wanda yake san abin da yake idan aka kawar da siyasa kamar yadda ka ambata a cikin tsarin aka kalle shi ta fuskar sha'ani shugabanci da cigaban al'umma yaya kake ganin zai taimaka wa cigaban da ake nema ai babu wannan babu wani magana ah, shugabanci da cigaban al'umma a cikin kirkiro masarautu sai dai kawai mutum yana da ra'ayi da sha'awar yayi wannan A yau talata ne dai ake sa ran kwamitin Majalisar Dokokin ta Kano da ke gudanar da aikin garan bawul ga dokar kula da aikace-aikacen Majalisar Masarautar Kano zai mika rahoton sa ga zauren majalisar. Ba za ka hana mutane faɗar abin da suke so ba kuma abin da yake na gaskiya wanda za a gudanar da shi ma shi ma ba za a kasa gudanar da shi don wani ya ce kaza ake so ai ko ba kaza ake so ayi ba. Magana ce ta bukata ta mutane ko kuma babu masarautun ne. Ai akwai su dama a bayan taɓa yin su ma. Kawai farfaɗo da su za ku yi. idan majalisa ta amince ba a yi magana ce ba tawo ba ba hukunci na zan ce maka cewa ya kamata ai ko bai kamata a yi ba shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar kano kenan honorable baffa babba dan agundi sabbin masarautun da ake sa ran majalisar dokokin ta kano za ta shigar cikin daftarin dokar sarautar kanan sun hada da gaya da karaye da bici da kuma rano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano

na safe ga shirma na gaba saka mai wuya rundunar 'yan sandan najeriya ta ce cikin watanni biyar ɗin farkon wannan shekara sama da mutane dubu ɗaya ne 'yan bindigar suka sace jihar zamfara mahaifar ministan tsaron najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga sannan sai katsina mahaifar shugaban ƙasa jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu dubu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya diya da ka duba lamura a najeriya cewa harkokin tsaro suna ci gaba da tabarbarewa a wannan kasa kama daga halin da ake ciki a jihohi irin su zamfara inda yanzu haka mahara suka fara wasu ɗabi'u kamar na boko haram wajen kai farmaki akan makarantun 'yan mata zuwa ga sace-sacen jama'a da ke ta ƙara wanzuwa kusan ko'ina abin da ya sa har shi kansu shugaban ƙasa muhammadu buhari abin yanzu ya zo ya shafe shi tunda an kai ga taba danginsa bari in kyale ku da wakilinmu na harkokin tsaro da ke abuja hassan maina kaina ya ci gaba da ga muku halin da muke ciki rundunar 'yan sandan najeriya ta ce cikin watanni biyar din farkon wannan shekara sama da mutane dubu ɗaya ne 'yan bindigar suka sace jihar zamfara mahaifar ministan tsaron najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga sannan sai katsina mahaifar shugaban ƙasa al'amarin da ya sa masu wafafutuka irin su muhammad bin ibrahim Ibrahim da cewar ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi murabus domin ya gaza. abin yi shi ne kawai Buhari ya sauka saboda ba zai iya abin da ya dace ba. Yau shekara an shiga na biyar kenan inda ya gama abin shi na farko har zuwa yanzu dai ba za ka ce ga alama na wani abu da za a iya samu na ci gaba daga wurin shi shugaba Buhari ba karewa ma ya tarkata ina sa ina sa ya tafi Ingila. To kaga irin wannan mutumin sai a kyale shi ya ci gaba da abin da ya ga dama kawai ya sauka. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Attahiru Talhatu Bafarawa wanda ya shaida min cewar gidauniyarsa na shirin kiran wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaron nan fa ya ce bai kamata a zargi shugaba muhammadu buhari ba yau ba wanda ya wuce a kama shi saboda kan kana ganin cewa kai kana shiga jirgin sama ko jirgin kasa ba iya zuwa garin a kame ka saboda kan ciwo ne ya zama kowa da mu uwayen da iyan duk mu taro gaba ɗaya mu gaya mu juna mu gaskiya mu mu ga buhari ya kasa ko apc ta kasa ba wanda ya kasa najeriya ta kasa a shekara ta 2013 dai lokacin da tarzomar boko haram ke kanta azza nasara. wasu masu ɗauke da makamai sun sace ministan fetur ɗin najeriya na farko marigayi dr shatima aliman gono a cikin gidansa da ke birnin maiduguri kamar yadda a makon jiya aka sace surkin babban dogarin shugaban ƙasa a cikin birnin daura kazalika mayakan boko haram a shekarun baya sun sace ɗaliban makarantun sakandaren chibok da dabci a jihohin borno da yobe kamar yadda a makon jiya 'yan bindiga daɗi suka afka wata makarantar sakandare a jihar zamfara shin ko a iya cewar akwai alaka tsakanin waɗannan 'yan bindiga da mayakan boko haram tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora ba zai rasa alaka ko ba su ba a birnin gwari zamfara amma sun ba da makawa hujja me hujjan kanan kai hujja na shine cewa edit eh, tactics nasu ɗaya ne na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar shin ko akwai alaka tsakanin 'yan bindigar zamfara da kuma mayakan boko haram to ni a fahimta na ba zan ce suna da alaka da boko haram ba sai dai kawai inda suke da alaka daya boko haram na kashe mutane aka sidan matsalakan ba wani dalili inda zaka tayar da wanda aka kashe ka tambaye shi me yasa aka kashe shi bai sani ba shi ma wanda ya kashe shi da zaka tambaye shi kai me yasa ka kashe wannan zai ce bai sani ba to nan ne kawai nake ganin alaka alaka tsakanin boko haram da waɗannan 'yan bindigan nan kuma babban abin da suke wani lokaci suna ɗaukan mutane ne kashe mutane su kwashe dukiyoyinsu su hana su ta suna sai akwai abubuwa da yawa wanda ke tattare da wani al'amari wanda wasu kuma azzalumai su ma suna taimaka musu ganin cewa suna yin wasu kudade daga hannun abin da suke to saboda haka amma mu alhamdulillah matakan da muka ɗauka na kwana-kwanan nan muna samun nasara kwarai a kansu su ma sun sani kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane ino arewa masu yammacin najeriya ya tsaya muryar babban hafsa hausoshin sojan najeriya kenan ya marshal sadiq abubakar to a gaishe ka da yake hassan to yau muke kammala muhawarar da ɗaya wakilin namu kan harkokin siyasa a can abuja wato nasiru alimul hikaya ya shirya mana a tsakanin wani lauya wato zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja manjo hayya shinku kuma yau za mu tashi ne daga inda shi tsohon sojan yake bayyana damuwarsa game da yadda irin waannan halulluka ko kuma laifuffukan suke da saukin aikata su a cikin najeriya kasan nan najeriya kasa ce mai faɗi sai yadda in mai aiki aikata aika shi a wannan bangaren sai ya guje je wani wuri ya buya a rasa ina ya shiga don haka ne ma maganar cewa kamar wasu gwamnatoci da suke na cewa za su sa kyamarori masu ɗaukar hoton mutane in suna aikata laifuka ta yadda za a iya gane su to shi ma wannan kusan ba da gaske ake yi ba domin hukuma musamman gwamnatin tarayya ta gaza wurin tattara bayanan da ake bukata na mutane a samar da data din da zai shafi yatsun kowa halittar mutum idan shi yanayin gashinsa da suna da komai ta yadda ko da kyamarorin nan sun kama mutum yana wani laifi ana duba wannan na'ura rumbun bayanan zai iya tabbatar da wannan ne dan wuri kaza ne wuri kaza ne kuma ko ina aka ganshi a kasa za a iya gane shi sabanin ka zo ka sa kyamarori kawai sun dauki hoto ga mutum yana aikata laifi amma baka san ina zaka ganshi ba in ya riga ya tafi muna da wayoyi na hannu yan wayannan mutane da suke garkuwa da mutane da wayan hannun nan suke kira a kawo kuɗi a zo wuri kaza kuma akwai hukumar da ke da alhakin tabbatar da duk wayoyin nan ko layi ne ga wanda ya mallaki wannan sannan kuma in magana ta fita daga wuri kaza ta dire wuri kaza ga na'urar da za a iya gane ta nan ne magana ta fito me yasa su ma ba za su yi nasu hoɓasa a tabbatar da tsaro ba ta yadda a da ake irin wannan hada-hada na cinikin a kawo kuɗi a karɓi mutum na fansa za a iya kafin mutum ya ankara an dire mai saboda an gano daga ina ke wannan magana saboda haka akwai sakaci ta bangaren gwamnati gaskiya sai an gyara kuma a tafi da zamani yawwa wato wannan ya nuna zargin da wasu ke cewa kamar 'yan boko haram ma waɗanda aka yi maganin su a yankin arewa maso gabas wasu su sun komo yankin arewa maso yamma suna haɗuwa da masu aikata waɗannan miyagun ayyuka. tambaya gare ne? eh eh kai ba ma manja a ko yawa eh, kusan haka ne mana ai dama shi yake ya saba da irin wannan rayuwa da kuma yana ganin shi yanzu ba zai iya shiga cikin jama'a ya ci gaba da rayuwa ta yadda kowa saba da kullum ba ko ina da ya riga zama dan daɗi bin da dan ina da kisa duk inda ya ji za a ce ga taron waɗanda suke aka na irin nasa can zai koma shine ai dama irin abin da muke faɗa ta yadda hukumomin mu suke kokari kamar yanzu zuwan gwamnatin nan farko farkon ta kowa ya san yadda ta ɗau mataki ta direwa arewa maso gabas ta yadda aka samu zaman lafiya ana gama a karɓa dajin gaba ɗaya amma me ya faru sai sojojinmu suka yi sanya suka zamanto maimakon su ci gaba da kora suna kai kora abinda ake cewa attack sai suka tsaya kan suna defense suna tsaro su kuma yan bindigan nan sai su dawo su same su a cibiyoyin nan da suke tsaro sai su mamaye su su koma wanda yake kuma sojojin nan sun sani manyan mu ne sun fi mu sani abinda kowa yake faɗa shine a bangaren tsaro babban abin da za ka yi ka shammaci abokin gaba shine ka rika kai mai farmaki ka rika di kana kai kora ba wai ka zauna sai shi ya zo ya kama kora sannan za ka ce ka kare kanka ba wannan shine kuskuren da aka yi a arewa maso gabas ta yadda wasu wuraren da an riga an karɓe su amma sakamakon su yan ta'addan sun san cewa hukumomi sun janye ko kuma hankalinsu ya ɗauke daga gurin sai su da aikata bannan su to kaga kenan ba za mu zauna a ce a haka za a ci gaba ba sai kawai abin da 'yan bindiga suka ga dama haka mu za mu ta su yanzu muna ji muna gani sun karkata akalan matafiya a jihar kaduna masu so su bi hanya su je abuja yanzu sai dai su bi jirgin kasa to su kuma wanda suke zaune a ƙauyukan da ke kan hanya fa su kuma ya za su yi kaga wannan dole gwamnati gaskiya ta duba a ƙarshe eh, barisa zubairu na mama akwai wani abu a jihar zamfara da ake kira 'yan sa kai mutanen gari ne ke ɗaukar matakai idan sun ga wannan barazanar su dau makamai domin su kare kansu ya wannan yanayi yake ne a tsarin doka eh to kamar shi aikin sa kai abu ne da doka ka amince da shi amma yana da iyaka to musamman wannan ne da wannan yanayi da muka samu kama a ƙasar nan alaji bane dan sa kai su aikin tsaro an ka lura ba ga duk jihohi da yan sa kai suke irin wannan aiki tallafi suke bawa jami'an tsaro kusan aikin tare suke aikin gaman gwiwa su zaman tsaro amma yan kasan ne sun kuma jami'an tsaron sanin yanayin kasan da wurare na musamman inda ake samun kalubale musamman game da tsaro so abin ba ba da ba wani dama bane kusa ta amince da haka amma bisa sharadin cewa a kasu su gona da iri wurin ba da tallafi ko aikin sa kai abubuwan su da abin da doka tanada to shi kenan barisa zubairu na mama mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu sai mu sake neman kan allah yadda cikin wannan shirin ya shinku mun gode kwarai da gaske watakila nan gaba ma taɓo zargin da ake wa jami'ai na cewa wasu su ma ba sa so wannan rikici ya kare saboda suna amfana da shi hakan yakan sa a fidda kuɗi su amfana To akwai wannan zargin kan kuma ba za a rasa dan ainihin dalilin da ya yasa ake zargin ba kan kwarai kuma ma na gode kwarai da gaske. To madalla masu sauraro shirin zaka mai wuya kenan wanda kuma madadin su waɗannan malamai da kuma shi mai shirin Aliyu Mustapha Sokoto ni Nasiru Adamu Kaya ke cewa wassalamu alaikum. To a gaishe ku malamai to wannan shine kashin wannan muhara da muka yi yan kwanaki muna ji game da al'amarin tsaro a Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu shiga jamhuriyar Nijar ne inda za mu shiga wani zauren na damba da zai yi tattauna akan kudirin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsaye da bazu Muhammad a matsayin dan takararta na shugaban kasa in Allah ya kai mu zaben shekarar 2021. Bazu Muhammad mu PNDS tarayya mu muka san bazu kuma mu muka tsaye da shi dan takara dan mun san halayen shi. Idan mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kap ba wanda zai ce maka ya bazum Muhammad tsaye da gaskiya babu Habila kuke kallon wannan takara ta bazum Muhammad a bangaren kuna yan adawa wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida da matsayin dan takara wa'anda suke cewa bazum ba dan kasar Nijar bane ba su 'yan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce ba sun ba dan kasa bane Menene ne yake nuna musu da cewar ba dan Niger bane mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazo a matsayin dan takara yan kasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake yi to muna gayyatar ta ku zo ku saurari wannan muhawara din wacce daga wannan dandanon kun san za ta yi zafi yanzu kan bari mu yi godiya da ko ban kwana ga bakinmu na najeriya wato barista zubairu na mama da kuma manjo hayashinku musamman da kuma shi wakilin namu nasiru adamu hikaya na gombe da ya shirya mana wannan muhawara a can abuja a madadin suruka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan washington dc mun baku lafiya to madalla a gaishe ku albarkacin watan ramadan ga wannan Kursum Hassan daga makarantar Halullahi academy Murtala Muhammad Tuyi Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuhar ma ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تهلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبعها به قالت من أم بك هذا قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يضلله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات سيبات وأبكارا Sadaqallahul Allahu akbar Allah ya saka alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaici. Ƙasar China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara kuɗin haraji. kan kayayyakin kasar china na biliyoyin dala bayan da ya yi korafin cewa tsarin da ake bi yana daukar dogon lokaci bayanin na trump da ya yi ranar lahadi a shafinsa na twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin asiya da waɗansu na amurka faduwa tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawar amurka da china dangane da harkokin kasuwanci duk da faduwa hannayen jarin da suka yi kafofin watsa labaran kasar china ba su ce komi dangane da abin da trump ya faɗa a shafinsa na twitter ba duk da a safiyar lahadi 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ce za su sake koma binciken matakin da gwamnatin trump ta ɗauka bayan guguwar maria a watan satumba shekara ta 2017 wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin bajin island da kuma puerto rico suka kashe kimanin mutane dubu uku a puerto rico da kuma ɓarnar gaske har yanzu waɗansu sassan yankin na amurka ba su da mahimman ababen jin daɗin rayuwa da suka haɗa da ruwan famfo da kuma wutar lantarki gobe laraba al'ummar ƙasar afirka ta kudu za su kada kuri'a zaben da za ka iya zama ƙalubala mafi girma da jam'iyyar anc mai mulki ta fuskanta yayin da jam'iyyar da abokan hamayyata suke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da ba su yanke shawara a kan jam'iyyar da za su zaɓa ba jam'iyyar anc da democratic alliance da kuma sabon tashin jam'iyya mai hankoron farfado da tattalin arziki economic freedom fighters sun yi gangamin yakin neman zaɓensu na ƙarshe a johannesburg babban birnin kasuwancin ƙasar jam'iyyar anc tana kan gaba da sauran jam'iyyun da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar da ke mulkin kasar tun shekarar hudu tana fuskantar suka to madalla masu raro an maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu amadadin alheri grace abdu ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook Nisan fil hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique.